de muy

nan da wani kamar ya fi kai da kuma kan da ake sanar da wani kafin

ayyukan sama ta ruwa sauka sama a ta sauka wata farko a ta ba da ta wata yana kada ta ba mu a wani ko kuma sauka ta sauka a wata harafa na abin da ba wata kawara wata farko ya kara a wani wani ba haka abubuwa guda ya da Thank you. saboda ya wanda ya fito ta da da da kuma ta ta na da na shi ne Allah ya rasa a kanta ya rasa balaga ne yawa kusan da yadda da Allah ta ambata da ambata a mukaddimar wannan darasi kuma dole ke an yi dole ke an yi sannan za a kuma shi ne cewa da zuci ake yin ta muhallin ta muhallin ta zuci ba a san shi da ita dan malamai sun yi sun yi nasu akan cewa yin turki da niyyar gida kamar da ibn Sa'id yake a cikin yarda kuma kamar yadda malamai na fara a Abu Imam Ahmad ibn Hanbal ila ibn Qudama da sauransu da ibn Muslim suka ta a cikin kitabu na cikin cewa ya tsarata da jihar gida ya fi gida niyyar gida يعني فلذلك a أقول لك أنه يمكن a الوجود in ka kawo maka gida an yi fata aka da biyan ne ake ake sa maka wasu ya ta haddace to duk wanda ba kawo nan kafin da duk wanda da yake da ke inganta ba shi an ya ce ba a ta kawo nan ma ya yi ya yi magana a kan idan an fi tsirafi da biyan tsirafi na wani hanyar ta a cikin zuci muhammad a cikin zuci ba a faɗanta na kowa ya yi ya kuma yana kasa illa a kuma kanin da dole kawai ake yi rufta akan rafi da kuma iya yi a ɗaukar hajji yayin da za su yayin da za su fita hajji take labbaika Allahumma labbaika hajja saboda wannan dan ya gani cewa Allah da cikin sarki a malaika Jibril ya sanar da Allah sallallahu alaihi wasallam كلمة هذا الواد المبارك يقول حجة يقول حتى بارك في Hajja. to sallah wannan ya yi mai albarka sannan ta ce umra ko ta ce hajji ka ga ta ce maka wato ka haɗa to da ka aika hajji mutum zai tarafi da niyya amma in ba ka hajji da ba ku ko ko da tarafi da niyya din kamar ku zai shiga cikin wato shiga cikin a jiki take a kan wata a gaban ita shi ne cewar yanke zai niyya nan wato in da wasu yawanci yayin da zai fuskar ta ma'ana ko kan yanka fuskar za ta yi niyya da wannan yin da fuskar ita ce farilla ta farko da ayyukan ibada وكما كنا نعرف أن هو يكون وضع مستحيل في إبادة الغلبة إذا أن تتقوم الامتحان في تابعة كل مدة ذات اليوم. لأنه لا يرضى بالتحقيق دون Italia, finalmente una questione. Non una questione. Ma sehingga sunnahnya dengan kita yang saya tadi kita harus da dia harus berdekat Lalu saya pun juga begitu. Kita harus dengan aji. Kita akan terlalu kita harus dengan aji. Yang lain dengan yang lain kan. Dia harus mengenal aji itu. Semua di saya rasa masih. Dan harus diatur. Kalau kita dengan dengan ilmu kasih kita semua dengan. Dan apa? Asal kada ko ta dole ne ka ci yanke fuska wannan bai zama kira da dole ne ka tsara da cikin sauran mazhabi mutum ne ya yanka ya wanda kake fara ko rake niyyar domin kowa ya kuma kan yakan da zaki kafin yanke fuska ka ko an tabbata dan haka ko ka inda kake yin su kana da niyyar ka ta ta ko na kake amma idan ka kai niyyar ka a na kake ba a lokacin da kuma da su ana misali da kai fara ne a lokacin da ka zo fuska se trata de usted. De tanto dinero que se está batiendo todo esto, pero está cambiando de una manera. Y lo que muere, lo que muere es lo que muere, lo que está cambiando de una manera. Pero al alma de la gente que se está batiendo todo esto, lo que muere es lo que muere. Pero por ejemplo, la necesidad de nada aquí, no lo que muere, no lo que muere, no lo que muere, ta alwala ita ta illa ce wato alwala ne alwala ta ta illa ce kada ta nuna alwala ita ta sunna wato ta nuna alwala ta ta illa wannan da mutum da ke kula da duk da yake a duka kula da wanda yake ba a wata kuma wani karanta a kanka amma yana da abin da sauran da ya karanta da ba wani da ya karanta ba a kan da suka da suka ko ka fara da wani mutum da ba yana da ko ta da da da ba بالاستثناء مثال من العلماء الكبير يجوزون لهم ذلك أن التمنى لو المكن يرد سنة لا تنقل لما سنة يتفطر أن هذا لا أن تتبع الولد حتى يمير الولد حر الله يبقى والدولة تتبع الاستثناء والسعدانة هم يقولون كانوا بالاسم وهو الدولة تجعل ذلك جدا تجعل سنة الاستثناء والسعدانة تستطيع mana mai ujiya sai ke nuna taimiyar karuwa ta karuwa a wani kafin da suna da zafani shi da kafin kwarar da ba ta ta karuwa ko kuma taimiyar rashin hadar taimiyar kawai su ɗauke na kawai rashin karfi shi ne rashin hadar wato kuma ta ta jikin hannun karfi da ta hannun rashin hadar a wani kafin a wani kafin da ba su da shi tunda ita ta ce wannan koyon da zai ina niyyar da ƙarfi ta kaina ne daga rashin ƙarfi an fahimta to idan ta yi wannan ta yi su irin ibada ce ba in ma in ko ta za ta ƙarfi ta kanta daga rashin ƙarfi ko a cikin zuciyarka tana so ne ke ɗauki alƙur'ani da tana ko ne ta bar su karatun alƙur'ani karatun alƙur'ani ba ta da ba mutum da ta da zuci ba za ta taɓa alƙur'ani ba ba ta da ba to amma idan ka nuna cewar za ka shafi alƙur'ani a cikin halin ƙarfi saboda idan ba ka shafi alƙur'ani ka ƙara ka ƙara ɗaukaka a wajen ƙarar to za ka nuna cikin nuna da ke kuma na kan ƙarfinsa na kan ƙarfi za su iya yin sallah za su iya yin ayyukan ibada na farilla da aka shaƙanta yin ko kuma nuna ta uku a wasu idan haka ma kana haɗa su ma kana haɗa su ma ya تترك عملية طبعا هي صعبة ترك لو أجابة لكن تركي لها معيش هذا الكلام غلط فهي صعبة ترك لو أجابة لكن تركي لها معيش من الكتاب وتضافها كان الكلام تعالى تعالى وهذا تتبع تعالى ليس تركي ليس تركي ليس تركي لها معيش تركي ليس تركي ليس تركي to to ita ne ita a wata ta kawo ne ne abin da zai karanta maka yin sallah to in ma ta kawo ne ina dukkan ayyukan da suka yi ra'ayi a gaban da kuma su suke da kawai idan za ku iya yi da wannan alwalar ko a yau a kamar da da cikin kaɗani da kawo kudoji da uku na mana za ka halarta in kuma ka yi a cikin ta cikin kawo ne a alwalar bayan kwanciyar wani ayyana ta sunna ta kasa alƙur'ani ko ta kalla na kula ta tafi da masallaci ko ta kalla na kuma sun ilimi ko ta kasa idan wani da kuma wani da nuna wani ayyana in duka ce ce ta rato a cikin ta kalla alƙur'ani ta kalla يعني تتكلم في كلام الثاني فهو يقول رسم جميع الوجه لأنك تكتب وأنت تكتب دقة دقة نحن عن ستة تبكيئين الوحد وحد ستة وهو الذين تابعوا السنة القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأنتم تسكتون الأحداث التي عن يده لا تحصل به المواجهة أحداث الجنة إنسان إنسان إنسان يتسجلها أبين بكتب المواجهة أبين بكتب التسجيل أبين بكتب التسجيل

فلما كان يتعامل بجد حتى دور الكلمة يتعامل يتحدث إلى حده حتى الفكرة بعد هذه الساعة رجعت المقدار إلى آخر الفتن جرى يضرب وفي ذاتي ike fitowa wajen duk al'ada da nan da ake fitowa kuma da kai da kake kuma da su ina ka ta da ya ba da karshen sarkin hada haka shi ne da kai kuma kuma guda ne wanda ake tsoron da kuma kai wato sai ta fitar tsawon fuska haka na kai kuma su ba su kuma ya ke kuma da kuma ya ta tsaya yake yana yana kungiya a wajen da da ba ta kai na tarkata wannan ne sai kuma yanke sai kuma yanke da domin da mafarkin da za su ke da su na fitowa da tsanar da su matar kaɗa da gudu da sa da ta ala su kuma sanar da zuciyar da kan da ta yi na ba ta da ya yi kan kanki ba ta ta ba su amma ta da ya riga ya zama su ya fi cikin hakan fita zai fi an wanke ko an ce an yi sa na al'ada domin a fitar da wanda shi ba ke da ya dubo ya da kuma nan an kan mutum ne da sauki da ke kana dubo da tafiyar ka da ke ta hada da nan da ke ta sai ya da nan jiwon ke nan ma fuska a da ke ta hada da kan da inda ba su da da ba ma da ke ke fitowa da ya ta kuma sai fara daga nan wani yana kuma da fuska eh yake da kan da da da ya san a wato hada ne wanda da an da al-mihyala dole أعرف السنة النبي صلى الله عليه وسلم التوبة دي تكون ابن أبقى وإن كان سوى الجن يأكل بينما بقى صلى الله عليه وسلم سوى إيه إذا هو أنت تسكتها إذا هو أنت تسكتها إذا نبقى أنت تسكتها ذات تسكتها daga jikinka tare da ruwan da yake shiga daga jininka. Mutum mutum wanda yake shiga daga fuskarsa ba. domin ba mu kada nan ne yake da shi ne tsarkan haddin fuska ko da haka mutumin da yake da ko na tsawon jami gurin ko na tsawon jami haka zai ji shi gurin su mas'alar ta kuma da take da dan ko ta zama su da wanda da kuma daga baya za mu ga abin da su da su suna وأيضا موضوع الأذنين أكاد يقرأ فإن تقرأ مثل هذين الأذنين أتفق أكاد يكون هذا sun yi dama da sun yi shi ne fadin fuska sun yi dama da sun yi a mutum da su da kaji kuma da su ne da ya yi kaka da suke kasa ne sun yi dama da kaji yana cikin da ke ba shi ma yadda yi na ɗansu domin yana cikin fuska yana cikin hajjar يمكن جمع قطع لما إذا كنت يمكن قبل ما تكون زي ما أنت لا تنتهي شيء لا تتكسر آثار على تلك الترتيب بما جعل صلى الله عليه وسلم لا تتراجع كما أمرك الله ما أن لك من ألا يؤمر شيئا فوجاء الله إلى الرسول ليس بالتجديد ليس بالتجديد من الكتاب الاستئذان تقدم في دراسته دون شيئا a Yeah. to da kan Allah ya umarce ku shine cewa ka yanke ku yanke fuskokin ku to yanke fuska ba za ka yi ba sai ka yi isti'adin ka gane ta da wankewa تفقد في غسله أسارير جبهته يريق بيدير وتتكرر جوشنسا inda fata inda take tattarewa ta saman goshi mutum ya dubi ta sa hannunsa wanda yake a jikinsa bisa ɗabi'ar jikinsa haka yake ana samun ta kame ta tattara ta fata to ya sanya hannun ke bibiyi wajen ya wanke domin duk ne ne yasa aka faɗi wannan a kan cewa ya wanke fuskarsa domin idan ya wanke ya zuba ruwa ruwan bai kai wani waje ba kamar inda ake tattara ruwan bai shiga wajen ba ya zama kan cewa bai wanke fuskarsa ba shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da sahabbai suka wanke suka wanke kafafunsu sai ga kafafun suna kyalkyali wani waje ruwa bai same su ba sai yake asbighul wudu ku cika alwala wailun lil aqabi minan nar tsananin azaba ya tabbata ga digadigai daga wuta to haka idan ka alwala ka bari wani waje baka wanke shi ba kenan wannan ya cancanci wato ƙoniya da wutar jahannama da haka abin da ya abin da yake ya tabbata ga kafa haka zai tabbata ga hannaye haka zai tabbata ga fuskoki da haka dalilin wannan wata tabbau a tarihi da haka shi ne wato ya dubi wato matattarar goshesa yake wahiyar takani allati takunu fil jabha shi wato tattarar da suke a cikin wannan tattarar fata da suke a goshi mutum ya dubiye shi domin ya zama yayin istiab ya gani fuskarsa da wankewa wa zahirar shafatai da bayan wato a nufi nufin mutum ma ya zama kan ya sanya hannunsa ya wanke shi wa ma bainal mansurai da kuma abin da ke cikin alman da abin da ke cikin tsakanin manhurai wato shine wannan fata da ta raba kafar hanci guda biyu fata da ke tsakanin nan wajen shi ma mutum ya wanke ta saboda bisa al'ada idan ka zuba ruwa idan ka zuba ruwa ba nan wajen ya taɓa nan wajen ba idan ba ka kai ɗanyar ɗinka ka taɓa nan ba kuma in baka wanke ba tunda shi ma bihi tahsinul muwajaha biyu daga cikin abin da ake gani in mutum in ka kalli fuskar mutum dan haka shi a wanki haka zalika zahirin ne din wato daga cikin abin da yake sanya malaman malikiya suke suke tawfif akan waɗannan shine cewar abdan shi cuɗawa wajen yanki wajen alwala yana da cikin farlai a wajen kuma yadda za mu gani to sai ba zai tabbata ba akan cewar yanki mutum ya wato mutum ya ci cuɗa ɗin dole sai ya yi waɗannan abubuwa in dai kawai kawai ruwa ne bai sanya hannunsa ba wannan ba kira shi alghaslu ba bai zama to wankewa ba kamar yadda zamu gani wa yajibu tahmilu sha'r al-lihyah al-khafifa wajibi ne ya tsefe wato gashin gemu wanda yake mara tauni wa ghaslu ma qala min al-lihyah al-khafifa da wanke abin da yake tsawo na wato gemu wanda yake mai kauni wankewa shi ne kawai ka wanke zahirin amma cuɗanyawa shi ne wato ka wanke ƙasar da sama ka ci cuɗanya mutuntuka wato ka sanya hannunka ka tsaftace don ka tabbatar cewa ruwa ya shiga tsakanin jin bambanci tsakanin al-lihiyatul khafifa wal lihiyatul khafifa wato goni wanda yake mara kauri da mai kauri shi ne mai kauri mara kauri shi ne wanda ake ganin taka karkashin sa mara kauri ka ba a ganin taka sai goni kawai to nan ya ce wajibi ne domin abin da ya sa suka ce wajibi ne wajen nufin nifiyatul hafifa shine saboda almuwajaha almuwajaha ta tabbata da ita tunda kana ganin kasan kana ganin fatar mai karamin mai jini wanda yake ba mai kauri ba kana ganin fatar kasa da haka ya zama cikin ta idan mutum bai tsaya ya yanke ya canza hannunsa a ciki ba da zai yanke wannan fatar ba sabanin jini wanda yake ya cika kirjin mutum mai yawa shi kaga ba a gani shi jini kawai ake gani tun da jami'in kai ake gani shi yasa aka ce kawai sai a wanke shi to shi yasa ne a shi yasa ne a ba a ce wajibi ba ne da mai jami'in da yawa ya zama ta ya wanke shi ya yi tahmil ya domin an zo a annabi a saboda duba ya ga yadda sifar gemin annabi sallallahu alaihi wasallam gemin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kafi mai kauri mai cika kirjinsa kamar yadda aka rawaito a cikin ahadisi shama'il na sifar har'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gemu sai yana cikin kirjin ko to to hadisin Abdullahi dan Abbas shi na cikin Bukhari lokacin da hadisin Usman ba ba riwayar Bukhari ba ce riwayar sunni da Abu Dawud kamar da na faɗa amma riwayar hadisin Ibn Abbas a cikin Bukhari randa Abdullahi dan Abbas ya kana a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sukanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi cikin tafin hannu na ruwa ya wanke fuskarsa cikin tafin hannu na ruwa ya wanke fuskarsa sau ɗaya kawai sau ɗaya ta wadda a marratan marra wanda aka yi istifarin hadisin da ya sami na imanin bukhari yake babu babu wudu'u marratan marra babu wanda ya alwala wasu sau ɗaya tunalmai sun suka ce yanda rige min annabi sallallahu alaihi wasallam yake a ce yayi alwala da cikin tafin hannu guda ɗaya na ruwa ya wanke fuska ga yawan jeminsa yayin kan ta bai tsaye jeminsa ba kenan dan bai kai ruwan bai kai yawan wanda yake zai wanke gemun shi ci da ruwan shi gemun sa ba saboda haka suka ce mai gemun irin wannan wanda yake mai cikawa ba wajibi bane yayi tahlil amma idan yayi ya fi kamar domin ya aiki da hadisan guda biyu hadisan abdul eh, hadisan sayyidina usman ya nuna kanta mustahabbi abinda za aka ce mustahabbi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi alwalar a wani lokaci ya yi ta ya alwalar ba tare da yin tahlil ba saboda haka wanda sun yi kanci a inda yi wannan ƙetarwar nan wajen mustahabbi ne amma wanda yake ka gashinsa ba mai suka kirji bane ba irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda ake ganin fata ƙarƙashin sa to ba zai yi a hukuncin cewa ya wanke fuskarsa ba sai idan ya dinga ya shigar da hannunsa tsakanin gashin geminsa ta abin da ake kira tahqiqul mana tabbatar da sifar hukunci mutum ya tabbatar da sifar hukunci akan wannan isha'i ne kowa sai yayi hmm? E ka je ka e duba madubi ka gani gemun ka khafifa ce ko khafifa ce ko khafifa ce الثالثة فرلة أكو غسل اليدين مع المرفقين وانتهنا تارجع جزيوة جتفيسيا جيور فلو جدادي لن يأتي مع المرفقين شوفوا الله عشان أرجو أن شوائي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ina yake ba ma'a ba ya zuwa ga idan sawu amma wannan ta'abirin shi malam na izziya ya nuna maka cewa ya san kitabu wa sunna shi yasa yake maka ma'al mirfaqaini domin inda ya ce ilal mirfaqaini sai ya zama ta kanta bai ɗauki yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara abin da ake nufi na haddin hannu ba zahirin alqur'ani cewa su yanke hannayenku ya zuwa ga jiyar hannu to zuwa da gwiwar hannu gwiwar hannu tana cikin abin da za a wanke ko ba ta ciki to sunna suka bayyana cewa tana ciki tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da zuwa hadisin Abu Huraira ya kasance idan ya idan ya wanke hannunsa eh asra'a fil abu sai ya wanke wani juz'i na danƙarsa a na danƙarsa ne eh na jira'i ne nan danƙi ne wato shine wajen abin nan bayan jiya kenan

wani lokaci wanda suke wanki suke yin alwala da riga wanda take mai wanda take mai matsatsan hannu in suka zo suka tattare ta suka tattare ta ba ta gama hawa kusa da wato tsakiyar danko ba sai su kama wankewa sai zaman to kan cewa ba su da albarka ɗaya a cikin wankin ba shi yasa ne wata annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo zai yi alwala ya yi kokarin ya fito da hannunsa ta hannun jabbar jabbar tata ya ƙi fitowa saboda ya takura sai ya janyo hannun ya sauko da su ta ƙarƙashin rigar ta yanar sallallahu alaihi wasallam hadisin mu gara bin shuba to wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yadda ya kamata a yi ihtiyati wajen ibada ka tabbatar kayi abin da Allah madaukakin sarki ce maka kai tunda Allah ya ce ila al-murfaqaini sai daga Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kan cewa haddace wato kasusuwan na biyu ana wanke su to ka tabbatar kan ya za ka tabbatar kan cewar ka wanke waɗannan ƙasusuwar shine ka wanke juz'i na dantsanka ka sanya wankan hannunka ya zama ko har ka wanke dantsanka ba wai kawai ka tsaya a nan almurtaqin din ba an yi sai akwai hadis da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana juya hannunsa wajen alwala a daidai wajen juya hannunsa hmm? amma hadisin abu hurairah shi ya fi inganci ya zama ta hatta yushri'u fil adl ويجب تخليل أصابعهما يجب يقيسي إيات هنوى الناس إيات تخليل تخليل الأصابع يجدي التخليل شنو تسوي إيات تنسى تسوي إيات أسامن أبن دي ربط أسامي إيات تنسى عن ذلك لما تسوي لحديث اللطيف ابن صبرة لتأسبب الوضوء وخلل بين الأصابع يبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون سائما ولا ليس صحيح a cikin sunan Abu Dawud a cikin sunan Abu Dawud da Tirmidhi da da Nasa'i Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka cika alwala wa khallil bayna al-asabi ka tsefe tsakanin ɗan yatsunka wa baligh fil istinshaq ka isa mafika wajen soka ruwa illa an takuna sa'ila sai dai in ka zama to kana azumi haka zalika hadithin Ibn Abbas shi ma riwaya da ta zo a cikin sunan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kalli bai na asabi iya duka wani julaita ka tsefe tsakanin ɗan yatsu ƙafafunka da mahannuwanka wannan ya ji ne mutum ya ke tabbatar ya san yarwa wani ya da wasu dukkan wanda suke nuna kanci suke karfafa cewar suke karfafa matsalar malikiya na addan shuɗawa tunda inda kawai zuba ruwa ne inda zuba ruwa ne kawai ba tare da shuɗawa ba kaga babu babu da za a ce ke tafiye kamar ne ta aka ce al-takmin saboda ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajibi abinda wajibi ba zai cika ba da shi sai da shi da shi ma ya zama wajibi domin wajibi ne ka wajibi ne ka wanke hannunka ga baki daya tun daga ɗan yatsunka har zuwa zuwar hannu in ka haka shine kai aiki in ka haka shine kai abinda wajibin aya ya nuna to kuma akwai wurare a cikin hannun da ba zai yi zai zaman ta ya ka wanke su ce kai ka to wannan ka tunda wajibi ba zai yi kai yi su ba ba zai yi kai wannan wajibin da sai kai haɗu sai kai tahlil din dan haka yin tahlil ya zama to wajibi na'am مكروه آه مستحب ليكو مستحب ايه أدلة قلت كان مسمى جوجر الصباح كان مسمى أخوها بكينا سنة بالكرونة لما كان شوائي زائد كما حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل يا أنت إذا الخنسر ولا الأياط يتخلل كوين بجيزه أياط نسنة إيه الرابع آخر فرلا تهدي نفس جميع الرأس شافت شافت ذكر كي الله تعالى يمسح دير رؤوسكم الباء إن أنت منافقة وفي يمسح رؤوسكم تشاف كاوكم وأوله في شما يقرأ تتنمي كي وإن الله يتشافى شي وأوله فرقا كي شنو من مبدأ الوجه daga inda fuska ta fara shine inda bashin kai yake yake fitowa yake hudowa wa akhiruhu muntaha al-jumduma karshen su kuma karshen shine tsako shine karshen karshen iya karshen wato kokon kai al-jumduma shine kokon kai kokon kai inda iya shine tsowa din amma kar a ce tsowa kace ta dire da da wannan ruwan inda nebula oblongata take karshen karshen wannan wato aljumbula za ka duka shi kan naka iya karshen ka ne ya karkai da aka ce wajibi ka shafa shi a shi kuma wannan shi kuma ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi cewar a yana sanya hannunsa a cikin ruwa sannan sai ya fito da shi eh, sannan sai ya shafa kan nasa kuma kamar yadda da Abdullahi ibn Zayd ibn Asim ya bayyana yadda shafar kan take bada bi muqaddami ra'sihi فذهب هدبهما إلى قفاه ثم ردهما ila haythu bada ya fara daga gabar sannan ya dawo da su sannan ya dawo inda ya tsaya ko da mutum da yawan gashi to ɗauko gashin daga ƙasar ke shafa ya kore shi wannan lokaci mata suka yi sukan yi abin nan mutane su koyar da matansu da 'ya'yansu musamman in sun yi gyaran gashi za gani idan suka sha faɗi ne kuma su ɗauko shi ya cikin yarda gashi sai sun sake komawa sun sake tsayawa a jikin mudubi hmm? to wannan idan suka shafa ba su dawo da shi ɗin nan ba ba su shafa kai kamar yadda Allah maɗaukake sarki ya rubuta ba sun bar sunna sun bar sunna ba za a ce ba su shafa kai ba in dai ya zama dukkan cewa sun shafa kai din ko wajen tafiya ko wajen dawa wannan ya wadatar amma ba a yi sunna ba domin sunna ne a yi gaba baya sannan a dawo da shi gaba eh idan ya zama dukkan cewa juz'in kan ya isa ba da komai an samu wani gashi da juz'i sai idan wajen wanka ne dole sai sun wanke ya gane gaba ki daya a wannan kuskure ne wannan duk da yake matabar imam shafi'i ne amma kuskure ne dan ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ba Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake bayyana abinda Allah yake nufi Allah yake mu shafa kanmu ban san ya za mu shafa kanmu ba sai da mahajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi yi da hannayensa biyu ya hada ya sa a kansa hmm, ya sanya al-ibhamai ya zama to kan cewa suna daidai nan wajen sai ku isa tare da su sannan ya dawo tare da su sannan kuma يوم يشاف كل ذي تاربا ظلم ليس فكر به دون الإبلام من الرأس كل صار بالسنكم دك با سنة بني دك ساق القطعان سنة بني بدأ أتي أن ولد سيبا أما مسلم بي أن ولد كمان يبدع من صلى الله عليه وسلم يبا إتكا بسنة أن ولد إذا يبدع من صلى الله عليه وسلم يبا كمان جزيز الله مجمع حديث عثمان من صلى الله عليه وسلم يأتي من توضع نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه wanda ya alwala irin wannan alwalartawa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya sallah raka a biyu da bai bai shi a ciki ba za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa ya kamata ko da ko ɗaya ne ya gwada yin irin wannan a rayuwarsa da ya samu na zai zo alwasu shi ne sunna أحد الثاني نعم إيه بدون شعفة كيف في كنت أحد إيه صلى الله عليه وسلم نعم نعم dawo da su ta ƙarƙashin wato kitsansu wato al'iqas shi ne irin kasan masallacin ne kasan a larabawa ne eh, kasan larabawa wanda suke yin kasoji wajen ɗaurin cikta cirki gashi ya zo sauran wajen to shi ne wato wajen dawowar a dawo da a dawo da shafar kan ta ƙarƙashin wato cikkar gashi idan aka shafa haka daga ƙasar sai a tattayo shi gashin a dawo da su ta baya sai an shafa ƙasar kuma yadda aka shafa gabansa bari ya kani mu karasa wannan babin ومن توضأ ثم قلم أظافره أو حلق رأسه فإنه لا يعيد غسل موضع التقليل ولا مسح الرأس ينبغي الولاء ثم ينتفر كيف هو أس كيف كيف فإنه لا يعيد غسل موضع التقليل فبدي سالك وينتي إنجي ينتفر كيف ولا مسح الرأس هو إنجي شافر كيف mutum ne ya alwala kafin ya sallah sai ya yanke farci to kada shi dan ya maka wasu wasu cewa to ai an ce rasulun ya dole to kuma na yanke hannaye na a lokacin nan da farci tun da farcin ya fita saman ya zama ke lam'a to za ka dole a yanke shi a wannan in kai wannan kuma ta tsallo ne ta'annuci ne wannan kada ka yi ko kuma ka ce ai bayan ka alwala sai ke aski sawa'un kayan aski farko gari ko kuma ta rage gashin da cikin ai inda gashin da yanzu ya fito shi bai sha ruwan ba bari ya sha na sai ya sake alwala alwala ta tana nan wannan dalilin sa abu wanda yake shi ma zahiri saboda idan da yana na ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa haka domin abu ne wanda yake bukata saninsa sanin wannan bukatar kowa ne a cikin al'umma tunda da wannan hukunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da an ga musahabbai واختلف إذا حلق لحيته بعد الوضوء أي سبعين إذا يأتي باش سبعين الولاء فقيل يعيد بطن موضعها فأتشي يساك ويكي عند جنيك وقيل لا يعيد أتشي كم أولي قولي كم أتشي بجي ساكي ما أظن به أتشي مثلا يساكي wanda suka يساكي ya دا في ki مؤاملة mu'amala قصده دون أتشي qasdihi أتشي at مكروه لي tajammu makruhi ne a kallan ahwalinsa amma saboda Imam Ahmad ma da ake gemu ta su ne da mata shaida ba idan haka sai nan aka ce wanda ya ake gemu nata to shi bai kamata a kyale shi ba saboda haka in yi don a tsananta masa kan cewa abin da yi ba abin da ake ce ne a cikin shari'a ba sai ce to sai ya sake wanke wajen a wani ƙaunin kuma na yi ɗin saboda amalan bil asl al asl shine da zai sake ba tun da yayin da ya alwala ya yi alwala da sifar tsarki kama amarahullah kamar da Allah ya hore shi don haka babu abin da zai warware ta sai na watsa wudu ai wanda suke warware alwala asibin ta ba su kunna watsu da wuri ko da ciki hmm? ba su cikin hadas ba za a sallallahu alaihi wasallam bai tashi a cikin al-ahdath ba a khamisa ah, ta biyar farilla ta biyar غسل الرجلين مع الكعبين وانت كفاكو تارد الكعبين اذا من ساواي اذا من كفاكو اذا من ساواي سنه ولا da suke da suke a gefen dama da gefen hagu na kowace kafa an san su a idanun sawu aka hausa suke kira su domin kamar idanu suke to su ma wanke su a wanke kafa yana da cikin farne saboda faɗin Allah ta'ala wanka ilal وانتهوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فوجد قراءة وأرجلكم da kuma kafafunku ilal ka'bayn ne zuwa ga al ka'bayn ya zuwa ga idanun sawaye to amma nan ma ila din ma'anar jama'a ma'a sai fa yanzu ma'a al ka'bayn tare da idanun sawaye domin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da hadisin Abu Hurairah idan ya wanke kafarsa har sai ya fara har sai ya dago ya wanke wani jibi nan wato mana kan jama'a a a muna kanjamar sa وهما العظمان اللاتئان في طرفي الساقين فيما وتقصف اللون جداد ما تقلوا أقيت بي لواتو الساقين فيما واتو أساوي فيما قولي إلى وندب تحليل أصابعهما Eh tsefe ɗan ya tsefe mandubi ne an so nan ya bambance wajen ɗan yatsun hannu yake wajibi wajen ɗan yatsun ƙafa yake mustahabbi amma zahirin sunna zahirin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin abdullahi ibn abbas da shi kansa hadisin naqis ibn sadra khallu bainal asabi itlaqi akai ba ai taqyidi ba dan haka al'aula abin da ya kamata mutum kada mutum ya rinka tsefe dukkan ɗan yatsun nasa mutum ya tsoke in yatsun hannu da na kafa a matabar imam malik mustahabbi ne saboda ganin a yadda sifar kafa take na kan cewar a saboda yadda kafafun suke da irin sifar su da sauransu a nuna samun mutum cewa sai ya yi takmin akwai mashakka a cikin wannan saboda haka aka yi masa aka ce ba wajibi bane kamar da suke cewa Allah shi bi tawfiqatil asabi sayyaraha kal udhun wahid domin saboda ɗan yaƙi sun kusan haɗewa da juna ɗan yaƙin ƙafa shi ka zama to kamar gaba guda ɗaya ne da ba sai an yanke abin da ke tsakanin su ba amma zahirin shi yin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi da na ƙafa ɗin domin kamar yadda a hadisin Usman wanda hadisi ne da imamu Tirmidhi ya dan ya dan yi shakka a kansa ya tambayi imamu Bukhari ne ya hukuncin sa yace kyakkyawan hadisi ne za a saka hujja da shi cewar yana sanya ɗan yatsunsa a cikin ya amfani da wannan ƙaramin ɗan yatsunsa na hannu ƙaramin ɗan yatsunsa alhaisir hmm? ya ƙofe ɗan yatsun kafafunsa saboda haka azahu da mutum ya kamata a yi aiki da wa'annan hadisai ɗin mutum ya zama cewar ya kiyaye ya fita daga cikin saɓani a wajen wannan ina ganin za mu tsaya a waɗannan za mu tsaya a waɗannan farillan kenan ko sai mu ƙara a'a bari mu ƙara tasu السادسة فرلا تشدة الدلك في السوداوة وهو إمرار اليد على الأذن مع الماء شيء أكيها لي أداوي بشي تارة رياء أكن جقا wato idan ka zuba ruwa ka rinka kai ka cuccuɗa shi ne cuccuɗawa an gane cuccuɗawa shi ne ka kai ka rinka da hannunka ba sai ka zubar ruwa ta tsami ba idan ka zuba ruwa ɗin kai gaba kai baya da shi ba kuma kamar inda waɗansu ke da kai ku a rinka shafce ruwa haka a ai gaba ai baya shine addank wala yusabatu muqararatuhu lis-sab ba sharadi bane ya zama ko kana zubawa kana tuda ba za ka iya zubawa sannan ka tuda ko ka tuda sannan ka zuba an fahimta ne da ne addank din nan domin wannan ya daga cikin mufradatul malikiyya malaman malikiya ne kai suka faɗi wannan sauran malamai sun ce wannan tuttuɗawa ba wajibi bane don haka su a wajen su da za ka je kemiyar alwala kawai ka tsoma hannunka a nan ka tashi tsoma hannunka idan dai ya ya ya rufe ya ya shiga dukkan gaban gaba ki da alwalar ka tayi to dalilin malikiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambance tsakanin al-ghasl wal wal wal nabh zubar ya fara ruwa da kuma zubar zubarwa da wankewa yace fitsarin yarinya yuhsanu ana wanke shi amma fitsarin yaro kuwa yin da a zubarwa kawai ba tare da cucuɗawa sai na fito kirayo cucuɗawa in nan algasu to tun da alfin alƙur'ani ya zartar tuli aka ce algasu aka ce dole sai an cucuɗa sannan abu na biyu shi kansa annabi sallallahu alaihi sama haka ya tasa alwala domin kamar wanda ya zo a hadisin abdullahi bin zaid ibn asim a cikin abi dawud cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana alwala yabluku dira'aihi yana cicciɗa yana dan ga wato addira'ai wato dan ɗansa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine bayyana menene ghasl din da Allah yake nufi to shi yanda ya ghasl yanda ya yanke diddal sauran malamai suka ce a'a ba wajibi bane zuba ruwa kawai ya wadatar domin ne domin manzon Allah sallallahu alaihi ya nuna ma ummu salama yanda za ta yi wanka yace ya ishe ku ki zuba ruwa sau uku a kanku sannan ki kwarara ruwa a jikin ku shi ta kin yi barci ita ki kwarara ruwa bai kenan ka sa hannunka kin da ba kuma shi ma ga shi kuma an kira shi aka kira wancan da ba gusul ba to babu kudawa kuma ya tabbata kamar wadansu malamai sun yi tafsir kuma ina ga tafsirin sai yana da kyau wanda shi ne tiyarin malamin mushaf Muhammad al-Mukhtar hafizahullah cewa yayin da mutum ya zamanto ruwan da yake amfani da shi kaɗan ne kuma yana da zaɓin jiki to dole sai yayi dal kamar da sifar annabi sallallahu alaihi wasallam jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daɗi ne amma ya kasance yana alwala da mudu ko mudu da rubu'i mudu ya zuwa ga hamsatu kana ya tawadda abin lid wa yaktasilu bis sa mudu din nan ta da kaɗan ya tsara wannan kotun mudu ɗaya da kaɗan ya tsara wannan kotun to yana alwala da mudu ɗaya ga shi kuma ba wai mai ƙaramin jiki ba ne mai jaɗin jiki ne yana da girman jiki yana da tsayi to kasance suka ce ba zai yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala da wannan ruwan da dole sai da shi cuɗawa don shi zai sa ya ko ruwan ko ina amma yayin da ya zama mutum yana da ruwa isasshe to ba dole ne sai ya yi wannan addan kuɗin ba kamar yadda aka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya santa ma ummu salama ta tarara ruwa a jikinta idan ruwa ne isasshe wanda za a tarara a tabbatar ya shiga ko ina to ba kai mutum yayi dalk ba saboda haka ainin malikiya da suka ce dan yana cikin yana nan a babin ma la yakunu wajibi illa bihi fa huwa wajibi abinda wajibi da zai cika da shi da sai an yi shi to shi ma ya zama wajibi domin ba zai idan musamman yanda yanayin al'umma yake na karancin ruwa ba zai iya zama cikin ka tabbatar kayan ka gaɓoɓinka ba idan baka ci su. ba amma idan kamar yanzu ne inda ake da isasshen ruwa inda ake da isasshen ruwa mutum zai a lura daga famfo ya zama su kan cewa yanki idan na dujan din ba ruwa in dai in yi ko ina su cikin gaba abinda ake so kenan wannan ya wadatar wannan shi ne kusa shi ne ikhtiyarin malami ko dai mun san cewa mustahabbi ne wajen alwala kamar yadda zamu gani a yi da ruwa kaɗan a yi da ruwa kaɗan ba a so a tsawaita ruwa ba a so a yawaita amfani da ruwa domin barna ne Allah maɗaukakin sarki kuma ya san barna Allah baya son israfi masu israfi don uwan shaitan ne to da haka in dai ka za a amfani da ruwa wanda yake kaɗan za mu dole ka an yi dalki ya zama to wajibi a yi shi to sannan farilla ta ƙarshe ta bakwai ne almuwala almuwala shine wato a yi shi a bai ɗaya a yi alwala a bai ɗaya وهو أن يفعل الوضوء كله أن يفعل الوضوء كله في ثوب واحد مو على يد جماعتين في لوكتي من غير تفريق متفاحش ba tare da wato rarraba ta ba wanda yake rarrabawar mai tsawo ne nuni ma'addikri wal qudra tare da tunawa da kuma iko wato in mutum ba mantawa yayi ba ba mutum kana cikin alwala sai ka je ka shiga cikin wata harkar ba kai sai kai kai sannan sai ka dawo sannan ka ci gaba ka dora akan alwala idan kai haka alwalarka ta warware baka domin baka farilla daga cikin farillan alwala ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi da yi tafriqin tsakanin ajda din alwalarsa ko sai alwalarsa ta kasance lokaci guda yake yi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne bayyana ma'anar abin da Allah ya faɗa to da haka inda Allah sallallahu alaihi wasallam yi alwala a bai daya a lokaci daya ya nuna cewa haka farilla Allah take a wajen Allah wannan shi dalili akan alwalat ne kab ne haddin muwalat don na kana alwala akwai abin da ke dauke maka hankali ka shigalta ka je ka yi shi sannan ka dawo ka cigaba da alwala idan wannan abin ya zo ne haddin da zai zama to kan cewa ba za ka abin nan ba za ka sake yin alwala ba a ne haddin da yake idan ya wuce shi dole sai ka sake alwala haddin shi ne zaman tukan cewa gabar da ka yanke daga ƙarshe ta bushe da baki ɗaya in ta bushe da baki ɗaya amma bushewar shi ma ya zama to a cikin wato yanayi wanda ta tsakatsaki ba lokacin tsananin sanyi ba ba kuma lokacin ba lokacin tsananin sanyi da kekashewar yanayi ba ba kuma lokacin danshi mai yawa ba kuma cikin damina lokacin da yake dai tsakatsaki dai daga cikin dalilan muwalat da ake kawowa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yayi alwala sai ya ga wato wani waje gargadan gargadan gargadan a cikin kafarsa ruwa bai taba shi ba hadisin Umar radiyallahu anhu sai ta ta'amarahu an yu'ida al-wudu'a was-salah sai ya umarce shi ya sake alwala da sallah me dalilin muwalat a cikin wannan hadisin eh eh da wannan hadisin da muke dalilin mu wannan ba babu wala sai ta kai wata riya ya wanke wajen amma saboda muwalat wannan dalili da aka samu muwalat ya fi yin alwala a dai wajibi sai ke sake alwala da baki da tunda yayi alwala ba ka cika ba yaje yin sallah to ne san a ce masa yaje kai ya ci cika shi alwala ta tunda inda ya ɗauki ruwa ya wanke lalle ya cika shi alwala ta ko to sai zama ta kanta alwala ba ba sharadi bane amma kasancewar an ce masa je ya sauke alwala da kuma sallah ya nuna kanta wannan alwala da kai yi da yi ta farko ta rasa farilla daga cikin farillan alwala wanda yake shine alwala shi yasa aka ce masa ya sauke alwala na'am shi ne hujja wa da ko wala sha'ani yawan nan wato sha'ani yawan nan idan mutum ya san cewa alwalan da yake ibada alwalar da yake yi ibada ce sahih manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala a cikin aikin ibada sa yakan yi magana kamar da yayi a cikin wanka yana magana da ummu hani eh, a cikin alwala babu ne kuma magana amma idan ya zama cikin ta har magana za ta dauke masa hankali ma ya fita daga cikin ibada da manta a ina yake to wannan kuma bai dace ba ya bari ya zama alwarka sa sannan sai ya radda sai ya jawabi akan wayar amma musamman waɗansu wanda za ka gani an zo an yi wayar sai a yaga minti goma ana magana kaga a nan wajen a lokacin nan muwala ta yanki dole sai sake yin alwala dan bara ita sallah sai an san da yi mutu da wala ali wa sabiyo man wala bi kamata ba idan irin wannan kuɗin na interest da aka baka ta bar ma banki ah, kamar da malamai suke fatawa a wannan zamani ka shi karkaci karkaci yadda wani naka karka wani aiki wanda yake wajibinka wajibi akan ka yi da wannan kuɗin kamar ko zuwa hajji ko ciyar da iyaye ko ciyar da iyali sai dai ka sarrafar da shi wajen bama bayar da shi kan waɗansu bukatu na al'ummar musulmi kuma eh? ka dai ƙungiyar za ta gano maka da wata maslaha kamar na abokai akwai wata maslaha da za ta nemi maka ko yaushe yayi ka nisantar da shi da gare ka yafi akwai tambayoyi da dama gaskiya da zai yi mu amsa kuma gaskiya da yawan su da yake da alaƙa da darasin waɗansu kuma za su zo a cikin babin wanka ne za mu ajiye waɗanda ba amsa baki ɗaya ba zuwa mako mai zuwa insha Allah amma yanzu dai waɗanda daga cikin waɗanda za a amsa saboda lokaci ya ƙure akwai wanda yanzu yake cewa yakan yi alwala lokacin da yi wankan janaba ko ya halatta yi sallar farilla da wannan alwala ƙwarai ya halatta eh, mutu sallar farilla shi kansa wankan janaba sarki ne in kai wankan janaba ko da ba kai alwala ba domin yin alwala kafin kai wankan janaba sunna ne to da ko da kai wankan jalaban ba kai alwala ba yayin da za ka yi da wannan wankan za ka je kai sallah inda shi kansa wankan jalaba din tsarki ne tsarki ne daga babban kan to da za ka je kai sallah da wannan wankan jalaban naka amma al'aula abin da yafi abin da aka fi so kai alwala ta kanta wankan jalaba alwalar da take sunnar daga cikin sunnonin wanka ce ta wanda zai zo mu karanta wajen sifar wanka ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sannan kuma wannan yake za a iya wankan janaba da sabulu a jikin mutum bayan mutum ya tuka sabulun sai ya yi ɗauraya ya ɗaure jikinsa da biyar wankan da wannan zai zo a cikin babin wanka amma za a iya yin haka eh, mutum ya wanka da sabulu amma abin da ya fi ya ka wanka da sabulun ka gama sannan ka wankan da ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amma inda ma ka zo za ka wankan da nabar sai ka niyyar wankan da nabar sai amfani da sabulu ka wanke a najasar daga ka wanke a najasar daga jikinka sannan kuma ka zuba sabulun duk ka wanke a jikinka sannan ka samu ruwa kuma mai kyau ka wanke wannan shi ma wankan da nazar yayi sai dai ka yi shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi ne yafi sannan akwai wanda suke tambaya akan saki da sauransu wannan sauran tambayoyin sai Allah ya kai mu insha Allah